Assalamu alaikum warahmatullahi barkanmu da haka Shin ka taɓa shiga email address ɗinka domin duba wani abu sai ka ga saƙonni marasa amfani da yawa kuma ka rasa yadda za ka yi ka dakatar da wannan saƙonni musamman ma irin na Facebook social misali kamar haka. Ka zo cikin email account ɗinka kana so ka duba wani saƙo. sai kaga irin wa'annan sako ta rukuce marasa amfani sai kuma wani abu mai muhimmanci ta yiwu ma ka cika wani abu ne wanda zai amfane ka sai ka zo duba ka ga irin wa'annan sako yadda za ka yi ka dakatar da irin wa'annan saƙonnin. wannan kun lura duk na facebook ne to yanzu za mu gwada muku yadda za ka cire na facebook ɗinka gaba ɗaya su daina turo maka sako ta email ya zama iyakaci ta push notification ɗinka ne ko kuma ta cikin facebook ɗinka za ka rika samun saƙonni daga facebook saboda ka guji samun irin waɗannan matsaloli da kake samu na wurin dakatar da kai wurin duba wani abu mai amfani a email address naka to misali ka shigo cikin account ɗinka kamar haka za ka taɓa wannan layuka guda uku wannan light kenan za mu gwada muku a cikin wancan asalin facebook ma sai ka scrolling zuwa ƙasa ka nemi wurin da aka rubuta settings shi nan in ka shiga settings notifications shine za ka zo ka shiga wannan notifications shi nan nan in ka shiga notifications to za ka ga duk wani abu da ya shafi notifications wanda idan an maka a facebook za su rika tura maka yanzu kama wannan comment ma'ana an yi comment akan posting din da ka yi za su rika tura maka notification in ka taba shi kamar haka gashi nan push shine kamar wanda zai rika zuwa maka a notification ba ɗinka bana na sama kenan email kuma shine kaga yanzu namu a kashe sms shine koda kana offline ta cikin layin ka zai rika shigowa to yanzu ma wannan ba wani sosai yake aiki ba to sai tax gashi nan za ku gudun namu a kashe kun ga reminder yana buɗe sai ka kashe email ɗin ne sai ka bi duka wa'annan abubuwan ka kashe email ɗinka idan ka bi duka ka kashe email ɗinka ka gama duk wani abin da za ka yi da su daina tura maka sako cikin imel ɗinka idan ba da ma yi linkin ɗin account ɗinka da imel address ga kenan to in kai bi nan duka kashe ka gama duk wani abin da za ka yi ka dakatar da facebook da tura maka sako cikin imel ɗinka to yadda za ka iya kashe kenan cewa sannan kuma idan a normal facebook kake ba live ba kamar wannan shi ma kawai za ka zo bari ya buɗe yauwa za ka zo ka shiga wannan layi uku shi za ka ganin din ya bambanta da wancan shi ma sai ka nemi settings a shi a nan ƙarshen ƙasa settings and privacy kun gan shi in ka shiga settings and privacy za ka zo ga gurin da aka rubuta settings a nan shi za ka shiga kamar haka in ka shiga settings to kun ga shiga notifications din a nan sai ka shige shi kamar haka shi ma za ka gan shi kamar haka ko sai ka ta kakkashe su kamar da yadda ka yi ma wancan to yadda za ka yi kenan Mun gode da kasancewa da mu da kuka sai mun haɗa bidiyo na gaba.